فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala bisa waɗannan ni'imomi da Allah ya ni'imtar da musu ni'ima na musulunci ni'ima na imani ni'ima ta sunnar annabi sallallahu alaihi wa Allah ya sake ba mu dama a wannan yammaci domin sake haduwa a wannan farfajiya. Abinda za mu tattauna a kai insha Allahu shi ne alaƙa na ‘yan'uwantaka na Musulunci. ‘Yan'uwantaka na Musulunci. Yana daga cikin abin da yake dole akan musulmai, dole akan musulmai. Shi ne kiyaye in uwantaka da yake tsakaninsu tafiyar tana ƙarfi addinin yana ƙarfi musuluncin yana ƙarfi matuƙar in uwantakar musulunci tana ƙarfi duk yadda kake ganin alkhairinka kai kaɗai ba za ka iya yin tafiyar ba addinin musulunci kamar gida ne kowa da inda yake rikawa kamar jami'a ce kowane faculty akwai abin da take gudanarwa ba za ka iya shiga kowane ɓangare ba face wani shi zai iya gudanar da wannan bangare babu wani annabi manzo da Allah ya ɗaga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ce- face Allah ya samar mishi da sahabbai wadda za su yi tafiya tare da shi wajen hidima wa addini. Addinin Musulunci yana bukatar dukanmu kuma kowa zai iya ba da gudumawa. Karka gina rayuwar addini, tafiya akan turba ta addini. akan maslaharka da bukatarka na son kanka na raɗin kanka ka ɗauka addinin shi ke gaba maka da komai manufar addinin ginuwar addinin haɓakar addinin ci gaban addinin ya zam shi ne bukatarka ta farko kafin kowace irin ci gaba da ka na cin gashin kanka kuma ka ɗauka duk iliminka duk dukiyarka duk ƙarfinka duk abin da ka taka kai kaɗai ba za ka iya gudanar da al'amarin addini kai kai ɗayanka ba alaƙar ‘yan uwantaka na musulunci alaƙa ne da ake bashi kula mafi girma a cikin alaƙoƙi. A musulunci ana ba da kula da damuwa da yanuwantaka na musulunci sama da yadda ake ba da kula da damuwa da uwantaka na jini. Kulan da ake so ka yi da uwanka musulmai damuwan da ake so ka yi da ‘yan uwanka musulmai shiga cikin sha'anin ‘yan uwanka musulmai ya tsara abin da ake bukata a gunka na shiga cikin damuwar ‘yan uwanka wadda jini ne kawai ya haɗa. Duk wata ƙofa da za ta kawo ɓaraka a tsakanin musulmai. sai da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka toshe wannan kofa ka ba mu ɗan uwantaka muhimmanci wannan da kuke aiki tare wannan da kuke hidimar sunna tare wannan da kuke sallah tare wadda kuke kallon alƙibla tare ka sani ɗan uwanka ne wannan alaƙan ubangijinku ya ƙulla ta, ba kai ka ƙulla ta ba karka yanke ta karka zo da abinda zai watsa wannan alaƙa da take tsakaninku annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-muslim akhul muslim musulmi dan uwan musulmi a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta la ta hasadu annabi yake kar sashin ku ya dinga hasada na sashi wani dan uwanka ya samu cigaba, ya samu nasara a rayuwa wata in tare kuka fara kasuwanci yanzu Allah ya ɗaga shi kai sai ka dinga jin ciwo kana jin zafin ci gabansa annabi yake kar kuma junanku haka wataƙila tare kuka fara neman ilimi Allah ya ɗaga shi ya ɗaukace shi sama da yadda kake sai ka fara jin ciwo ka fara jin ba daɗi annabi ya ce karku yi haka majunanku wataƙila tare kuka yi ƙawance dukanku a lokaci ɗaya kuka yi ‘yan matancinku wannan sai ta dace da miji mai wadata karki yi hasadar wannan ni'ima da Allah ya mata annabi yace, la ta hasadu kar kuma junanku hasada hasada yana daga cikin abin da ke kawo tuntuɓe a tafiyar musulmai tafiyar su ta lalace wala ta bagaru annabi yace, kar ku dinga kiyayya kar ka kulla wani a ranka ka dinga kiyayya da shi kar tashi ya dinga ƙiyayya da sashi idan wani ya maka ba daidai ba sai ya maka ba daidai ba daidai ba kai idan ka yi ba daidai ba kai yadda ka yi ba daidai ba daidai ba ba daidai ba ne kowaye ya yi ba daidai ba amma kar ku kulle gaba da ƙiyayya a tsakaninku annabinku sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku yi haka masallacinku ɗaya anguwanku ɗaya alƙillarku ɗaya ubangijinku ɗaya manzonku ɗaya alƙur'aninku ɗaya amma kuma ƙiyayya da gaba a tsakaninku annabi ya kar ku yi haka wala ta najashu annabi ya ce karku dinga loba ‘yan uwanku a cikin harkar rayuwa annajishu shine kamar kaya ne a mai farashi sai ka zo ka taya da farashin da ya ɗara asalin farashinsa don wani ya zo ya fada abun jaka goma ake sai da shi saboda ka loba wani sai ka zo ka taya jaka goma sha biyu kada shi in ya zo watakili zai yi ƙari annabi ya kar kuma ɗan uwan waka waɗansu malamai suka ce annajishu shi ne kururuta abin tsayarwa ɗaga shi tallata shi har sama da yadda kimarsa yake wato ya zan tsaban tallansa da yadda aka mai ado da kwalliya ya sa aka saye shi sai mutum ya saya sai ga ashe abin ba aka yake ba annabi ya ce kar kuma 'yan uwanku haka wala dabaru. annabi ya ce kar ku juya ma junanku baya kar sashi ya juya wa sashi baya wannan ya ce ba ruwana da kai kai hidimanka wannan ma ya ce ba ruwana da kai kowa ya yi hidimansa annabi ya ce musulmai kar ku yi haka wa kunu lahi ihwana ku zan bayin Allah ɗan uwan juna al-muslim akul muslim musulmi ɗan uwan musulmi ne la yazlimuhu annabi ya ce musulmi bai zalunta musulmi musulmi ya shirya wata dabara ya je ya zalunci ɗan uwansa annabi ya ce musulmi baya haka wala ya zuluhu bayi taɓar da ɗan uwansa musulmi ya sake shi a ruwa yana ganin ɗan uwansa ya ja da baya ya rubta annabi ya ce musulmi baya haka ma ɗan uwansa musulmi wala ya buhu annabi ya ce musulmi bayi ajiye ɗan uwansa ya yi ta mishi ƙarya domin ƙarya yaudara ce gina shi ne akan wani abun da babu alkhairi tattare da shi wala ya hakirhu annabi ya ce kuma musulmi bayi raina ɗan uwansa musulmi saboda kai watakila alhaji ne Allah ya maka wadata wannan ya sa ka walaƙanta mai gadinka bayan alƙillar ku ɗaya annabin ku ɗaya alƙur'anin ku ɗaya manzon ku ɗaya saboda shi bayi da shi dalilin da yasa kake mai tsawa kawai don bayi da shi ne annabi ya ce kar kuma yan uwanku haka dalilin da yake sa kake mai tsawa kake kyaransa yana direbanka saboda kawai laifinsa kawai saboda shi bayi da shi ne annabi ya ce kar wani musulmi ya walakanta ɗan uwansa musulmi wala ya bi ba'abukum ala bai'i ba'abin annabi ya ce kar sashi ya yi ciniki a kan cinikin sashi duka waɗannan ƙofofi ne da za su iya haifar da baraka a tsakanin musulmi annabi ya ce kar ku yi haka ka kiyaye domin annabinka sallallahu alaihi wasallam shi ya yi doka a kan haka a hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce la da dakulun jannata. annabi ya ce ba za ku shiga aljanna ba hatta tu'minu har sai kun yi imani wala tu'minu annabi ya ce kuma ba za ku yi imani ba hatta ta habu har sai sashinku ya ƙaunaci sashi annabi sai ya ce awala a ala shay'in iza fa'altumuhu hababtun annabi yace bana nuna muku na nusar da ku abinda in kunyi za ku ƙaunaci junanku ba don ya ce ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani imani kuma ba zai samu ba sai kun ƙaunaci junanku annabi sai yace awala a dullukun alashai'in. Iza fa'altumuhu da tahabbtum bana nuna muku abinda in kun riƙe za ku ƙaunaci junanku ba sabai suka ce a nuna mana yake afshu salama na ku yaɗa sallama a tsakani wannan assalam ya shafi dukkan aminci afshu salama na ku amintar da junanku karka cutar da ɗan'uwanka ta kowace fiska a wata riwaya annabi ya al-muslimu al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi da ya amsa sunar musulmi ya amsa sunan musulmi shine wadda musulmai suka kubuta daga sharrin hannunsa da harkarsa ba zai zage su ba ba zai yi gulmansu ba ba zai saci kayansu ba ba zai zub da jininsu ba annabi ya ce wannan shi ya amsa sunan musu ‘yan uwantaka na musulunci yana da girma kuma ku sani wannan matsaya na ‘yan uwantaka matuƙar al'ummar musulmai ba su tsare shi ba ba za su taɓa cigaba ba. Dole sai ka yarda wadda ya shar'anta addinin shi ne ya shar'anta wannan ‘yan uwantaka ya ƙulla shi. Zuwan annabi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam Madina lokacin da ya hijira yana daga cikin abubuwa na farko-farko da annabi sallallahu Alaihi wa sallam ya fara bayan saka harsashin ginin masallacinsa abu na biyu da annabi ya fara a Madina ne ƙulla ‘yan uwantaka a tsakanin sahabbansa musamman tsakanin muhajirun da al'ansa yana daga cikin abu na farko dunkule sahabbansa haɗa ƙarfinsu waje ɗaya cikin ‘yan uwantaka yana daga cikin abin da Allah ya tunasar da su ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum Allah yake ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah iyakar jin tsoron Allah kowa ya ƙure manejinsa wajen jin tsoron Allah wala ta na illa wa antum muslimun Allah ce kar ku sake ku mutu face kuna musulmai waɗanda suka sallama wa Allah suka sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu kuma ku yi riko da igiyar Allah dukanku kar ku rarraba igiyar Allah shine alqur'ani da sai yace wadhkuru lahi alaikum kuma ku tuna ni'imar Allah a kanku ku tuna ni'imar da Allah ya muku iz a a'da'an yayin da kuka zam abokan gaban juna a baya kafin zuwan musulunci irin masifar fitina da faɗace-faɗace da gaba da ya gudana tsakanin ƙabilun larabawa musamman abin da ya faru tsakanin aus da khazraj in kuntum ada'an fa allafa baina qulubikum Allah sai zo ya hada tsakanin zukatanku da wannan addini fa asbahatum bi ni'matihi ikhwana sai kuka wayi gari bisa ni'imar Allah ɗan uwan wannan ɗan uwantaka Allah sai ya kira shi ni'ima ne kar ka zama masifa ma ɗan uwanka musulmai kar ka zam damuwa ma ƴan uwanka musulmai kar ka zam abin takaici ma ƴan uwanka musulmai ka zam rama ka zam jin kai ma ƴan uwanka musulmai wadkuru ni'imatallahi alaikum Allah ya ce ku tuna ni'imomin da Allah ya muku if kuntum a'da'an da kuna da adawa da gaba tsakaninku fa allafa baina qulubikum Allah ya hada tsakanin zukatanku fa asbatun bi ni'matihi ikwana kuka wayi gari ‘yan uwa abokan juna cikin soyayya da imani wa kuntum ala shafa kufratin minan nari fa an kazakum mina da kuna bakin gaɓar afkawa cikin wuta Allah ya samar da ku kafirci da wannan gaba da yake tsakaninku kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun kamar haka Allah ke muku bayanin ayoyinsa daki-daki Allah ce don muku shirya. Ni'imar Allah ne, idan aka yi watsi da ‘yan uwantaka, an yi watsi da jigo na ni'ima da Allah ya ma musulmai a tsakaninsu. Idan aka yi watsi da ‘yan uwantaka, an yi watsi da jigon ci gaba na tafiyar al'ummar musulmai. wani abu ya faru lokacin da aka yi yakin badar tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan ganimar da aka samu a badar musulmai sun fita yaƙin badar ya cin musu domin ba yaƙi suka shiryawa ba yaƙin ya taso musu ne rana tsaka annabi ya shawara sabai suka ce a yi kawai annabi sai ya saka wata gara basa a cikin yakin man katala katilan falahu kaza wa kaza wa man asara asiran falahu kaza wa kaza idan mutum ya kashe abokin gaba yana da gara basar kaza da kaza cikin ganima wadda ya kama bawa yana da gara basar kaza da kaza saboda azaburar da su ubada tabin sami da ce matasa muka tashi muka yi rubdugu wa abokan gaban Allah bayan an gama yaki matasa sai suka tashi za su tafi da dukkan kusan ganima sai dottawa suka ce mu muka ba da kariya inda mun buɗa da an samu matsala ya ce wannan maganan har sai ta kaima mun faɗi maganganu ma junanmu wadda da yi daɗi ba ƙarshe sai aka tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah yace yas'alunaka anil anfal al anfal bi ma'ana al Allah ce ga sahabbanka sun zo suna maka tambaya a kan ganimomin da aka samu yaya za a raba mawa za a bawa kaza mawa za a bawa kaza Allah sai ya ce kulil anfalu lillahi war rasul ai al hukmu fiha lillahi war rasul Allah ya ce duk ajiye maganan ganima hukuncin ganima yaya za a raba me da a baku wannan na Allah ne da manzonsa sallallahu alaihi wasallam su za su yi hukunci Taki Allah yake duk maganar ganima a bar shi sai yace musu fattakullaha ku ji tsoron Allah wa aslihu zaka bainakum kuɗi ke barakar da take tsakaninku wa Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzonsa da'a in dai ku mu'mine ne maganar ganima Allah ya ajiye ta yake musu fattaqullaha ku ji tsoron Allah wa aslihu zata bainakum ku dinki barakar da take tsakaninku wannan abun da ya taso a dinki shi karka dauka sabani da yake tsakaninka da ‘yan uwanka musulmai waɗanda kuke aiki don ci gaban addini kuke tafiya bisa alƙibla ɗaya ƙaramin abu ne. Inna Innamal na ekwa Allah ya ce, ai iyaka su mu'minai ‘yan uwan juna ne, fa aslihu aka waiku. duk lokacin da aka samu saɓani tsakani waɗansu mutane biyu ko ɓangarori biyu Allah ya ce ku yi sulhu tsakanin ‘yan uwanku, fa aslihu bai na ku yi sulhu tsakanin waɗannan ‘yan uwanku guda biyu da suka yi saɓani a tsakaninsu. Ka ɗauka cewa yadda yin sallah addini ne dole ne a kanka, ka sani kyautata alaƙa tsakaninka da ‘yan uwanka shi ma dole ne. Da yawan abin da ke cutar da mutanenmu wajen rashin lura da uwantaka na musulunci shine lura da damuwar kansu idan mutum zai faɗi magana an mishi ba daidai ba wato sai ya dinga damuwa da abin da ya shafe shi shi kansa akan abin da ya shafi addini inda za mu dinga gabatar da addinin shi ne na farko kafin bukatar kanmu da yawa na barakar da yake tsakaninmu da an yanke shi to amma duk da aka taɓa shi kuma akwai rashin gogewa ne a rayuwa wato ita rayuwa ba za ta karɓi haka ba ni abin da na yarda da shi game da rayuwa wadda ya fi kowa dacewa ya kiyaye ni kar ya ɓata mun rai kar in samu musgunawa daga gunsa shine iyalaina ko ba ni da lokacin kowa ina da lokacin matana ko ba ni da lokacin kowa ina da lokacin ƴaƴana dukiyata akan su take ƙarewa zirga zirgana a akan yake ƙarewa ko ban ba wa kowa ba su dole na ba su idan akwai wadda ya kamata ya kyautata mini ya kiyaye kan raina ya ɓaci su waɗannan da lokacina da dukiyana yake tafiya a kansu to in ɗana zai mun abin da ba ni so na haƙura don me yasa ɗan agaji don ya mun zai ɗaga mun hankali ga wadda nake kashe mishi kuɗi na ma mun abin da ba ni so balle wadda ba ni ba shi komai to sai ka ga ka ɗaga hankalinka akan abin da bai kamata ka ɗaga hankalinka ba idan akwai wadda ya kamata ya kiyaye ɓacin ranka wallahi 'ya'yanka. in ɗanka zai maka ba daidai ba don me yasa makwabcinka da ba ka mai komai ba dangin iya ba ba za ka ɗaga hankalinka kai kanka kana ma kanka ba daidai ba sau nawa ka yi abun da ka ji ba ka kyautata ba rashin sanin rayuwa ne ka ga mutum na faɗan abin da wane ya mishi wannan abun sai ka samu shi ya ma mutane da yawa ko kuma waɗanda ya fi wahala da su suna mishi to irin waɗannan su suke kawo baraka a tafiyar ‘yan uwantaka na musulunci ka zan mai haƙuri a ɓata maka dole a ɓata maka a ɓata maka dole a ɓata maka kuma kai da kake so kar a maka abin da baka so tsakani da Allah ka zauna ka yi tunani duk abijan waye kai aikinka ka mishi shi abin da yake so babu kai ma babu wanda aikinsa ya maka abin da kake so kawai ka kiyaye hakkokinsa na musulunci na makwabtaka na zamantakewan tare shi ma ya kiyaye maka naka da ya zo na kurakurai da ba daidai ba a yi sulhu a gyara su a ajiye su a wuce ka daina kallon kanka kafin addininka idan ka gyara wannan in muka gyara wannan za mu yi nasara a rayuwa in muka gyara wannan za mu yi nasara a rayuwa wani ransa na ɓaci ne kawai mitin idan an zo wani sai ya faɗi abin da ya saba mana shi sai ya kulle abin a rai sai ce ni baran sake zuwa mitin ɗin ba to waɗanda suke mitin ɗin kai ka halicce su ko kai ka haife su waye aikinsa waye aikinsa ka faɗi abu ya bi babu in an karɓi abin da ka bayar na shawara alhamdulillah in ba a karɓa ba abin da aka tsaya a kai ka taimaka a yi watakil in ba a dace ba gobe sai a ɗauki naka a yi da haka ake tafiyar musulunci sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi na shawara da su akan abu guda ya sai musu ya yada a yi wannan ya sai kaza wani daga cikin sahabbai ya faɗi wani abu daban da abin da wannan ya faɗa abin da matsaya ta tsaya shi za a tafi a kai wadda ba a ɗauki nashi ba bayi cewa an ƙuntata mishi da haka ake addini dole ne sai mun kiyaye ƙasƙantar da wasu mu ganin waɗansu walaƙantattu a tsakaninmu Allah bai ɗaga wani ta hanyar dukiya ko mulki ko ilimi saboda bayi son wadda yake ƙasan ba wannan hikima ce ta Allah ta hukunta haka bai qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa liyataki darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya Allah ce ni na kasa wa bayi hanyoyin rayuwa da cin abincinsu wani trader yake yi wani koli yake yi amma biloniya ne wani koli yake yi amma kolin ko cefane mai kyau baya mishi a gidansa wani trader yake yi in zai sa cefanensa duka akan tradan kasuwar ba za ta yi ba wani trader yake yana da manyan sto da ya ajiye kaya wani kafinta ne yana da wuraren ajiye kayayyaki da za a je a gani a saya wani kafinta ne kafintan san bai bashi wadataccen cefa ne ba Allah ya ce dunni na tsara haka wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajatin na daga darajojin sashi akan sashi kamar wani ne yace Allah to dun me kai haka yace li yattakhidha ba'dhum ba'dan sukriya don sashi su samu leburori daga sashi idan an zo da siminti a samu wanda za su sauki idan an zo da trailer da kaya a samu wadda za su sauke in motar ka ta yi dotti a samu wadda za su wanke shi mai wankin motan ba zagin Allah yi ashe bai kamata ka gan shi kaskantacce saboda kawai sana'arsa ba laifinsa saboda yana wanke mota zaɓa ya yi ya zama mai wanke mota don me kana musulmi shi yasa annabi yake bi hasbim ri'in min sharri an a ra'akahu muslim ya ishi musulmi cikakken sharri ya zama masharranci ya dinga rena ɗan uwansa musulmi kuma yana daga cikin babban darasi da suratul yusuf alaihi salatu wassalam ta zo da shi yana daga cikin darasin da aka karantar da mu a suratu Yusuf shine runguman alaƙoƙi da kyautata su da afuwa da kau da kai. Annabi Yusuf, alaihi salatu wassalam, idan ka kasa matsalolin da ya shiga a rayuwa kashi ɗari kashi saba'in ‘yan uwansa suka tashi. idan ka kasa matsalolin da annabi yusuf alaihi salatu wasalam ya tsinci kansa a ciki kaso mafi yawa ‘yan uwansa suka tashi a matsalar yana zaune bai san hawa ba bai san sauka ba sai suka koma suna nufin akan yadda za su cutar da shi uqtulu yusufa la yusufa wa a ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi balalin mubin suka je suka zauna suka tattauna suka ce Yusuf da ɗan uwansa su ne mafiya soyuwa a wajen babanmu wani hannu usba ga mu gayya guda inna abana lafi dalalin bin suka ce babanmu bai yi abin da ya dace ba hanyar da ya ɗauka ba daidai ba ne ya fifita ƙannanmu a kanmu wannan ba su suka yi hasashen haka suka gina haka saboda wani abu da yake cikin ransu tulu yusufa aw rahuhu arban yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin sai suka ce a kashe Yusuf kawai ko a je a batar da shi a wata ƙasa a ɗauke shi a je a yar da shi a wata duniya in ba shi yaklu lakum watu abikum suka ce ai fiskar babankun za ta dawo kanku ma'ana ai dole babankun yayi da ku wata kunu min ba'dihi qauman salihin sai ku zama nagari bayan kun aikata haka ƙarshe wani a su yace ala taqtulu yusufa wa alquhu fi ghayabati jubbi yace a kar a kashe shi mu je dai mu samu wata tsohuwar rijiya mai duhu mu jefa shi a cikin ta abin ya faru ke suka dauki annabi yusuf alaihi salatu wassalam tsatsan su daya tsatso daya suka fito suna kallon sa yana kallon su suka je suka sake annabi yusuf a cikin wannan rijiya falamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi gayabatil jubbi duka sun yarda aje a jefa shi a rijiyar wannan kuma shine mataki mai sauki dan uwansu ne kai yanzu duk iyayyar da ake maka an taba maka haka Ƙur'ani ba ya bamu labarin ne mu ɗauke shi a matsayin abun ɗaya kewa ba, a'a akwai karatu da darasi a cikinsa wadda za mu amfana a rayuwarmu. Ba zai yi wani abu da ya wuce dubban shekaru Allah ya ɗauko shi ya kawo mana a wannan zamani a cikin littafinmu kuma a ce mu ji shi kawai ya wuce ba tare da akwai karantarwa a ciki ba a cikin surar Allah ya ce laƙadi kana fi ƙasasihim ibratun albab Allah ya ce cikin isoshin da muke isanta muku akwai ababen ɗaukan izna ga masu hankali suka je suka jefa annabi Yusuf a cikin rijiya jama'a ba a jima ba sai ga annabi yusuf alaihi salatu salam ana cinikinsa yadda ake cinikin bawa washarauhu bi samanin baksin da rahima ma'adudatin wa kanu fihi min az aka yi cinikin annabi yusuf kudin da bai taka kara ya karya ba can sai ga annabi yusuf a gidan wannan mai sarauta na misir wa qala allazi ishtarahu min misra yau ga annabi Yusuf an saye shi a matsayin bawa amma fa ƴan uwansa suka jefa shi a cikin wannan fitina yana rayuwa a cikin kurkuku shekara da shekaru wata rana wannan sarki wannan mai mulkin yayi mafarki ya nemi a fassara mishi mafarkin ƙarshe mafarki ya je ga annabi Yusuf alaihi salatu wasalam annabi yusuf ya fassara mafarki sarkin ya ce a zo mishi da annabi yusuf kafin su gama tattaunawa da annabi yusuf an ba ma annabi yusuf matsayi mafi girma a cikin misira duk yadda baka son mutum ya da yi da shi ba yadda ka iya da shi duk yadda baka son mutum baka isa ka gaya ma Allah kar ya yi da shi ba kai ne kawai zaka cutar da kanka sai ga annabi Yusuf alaihi salatu wassalam da mukami daga cikin manyan mukamai da ake ji da su a ƙasar Misira jama'a ana nan akan kan wannan mukami yana yana kan wannan kujeran sai ga can 'yan uwan sannan sun shigo Misira sayan abinci an samu matsatsin rayuwa a wajensu inda kawai da a samu abinci sai a misira shi kuma annabi yusuf alaihi salatu wasalam duk wani abun da ke alaƙa da ƙasa yana ƙarƙashin ofis ɗinsa don ce mishi iji alni alaka za'inil arzi ma'adinai ne abinci ne duk wani abu da yake alaƙa da abun da ake fitarwa daga ƙasa yana ƙasan annabi yusuf alaihi salatu wassalam sai ga ƴan uwansa waɗancan da suka jefa shi a rijiya ka tuna in kai ne wani mataki za ka ɗauka lokacin da suka shigo ofis ɗin annabi yusuf alaihi salatu wassalam falamma dakalu alaihi arafahum ko fa arafahum wa hum lahu munkirun Allah ya ce annabi Yusuf yana ganin su dukan su ya gane su wa hum lahum munkirun amma su ba su gane annabi Yusuf suka gaya mishi ga inda suka fito sun zo sayan abinci ne ga abinda suke bukata annabi Yusuf alaihi salatu wasalam ya kalle su yace kuma yanzu dukan ku gidan ku daya suka ce ai akwai wani karamin kanin mu ma da mu zo da shi yace musu to in kun koma duk ran da za ku sake zuwa sayan abinci ku zo mun da shi shi ma na gan shi har ya musu barazana fa illam tuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun yace in ma ba ku zo da shi ba ba abinci kar ma ku iso inda nake suka ce za mu yi suka koma gida suka je suka buga da mahaifinsu da za su dawo a kan ya ba su binyamin kanin annabi yusuf alaihi salatu Wa salam, ya ce ai ba zan kara wa birnin dawaki ba ga abin da ya faru akan annabi yusuf suka lallabi mahaifin ya ba su ɗan uwansu suka taho da shi lokacin da suka shigo wajen annabi yusuf alaihi salatu Wa salam, annabi yusuf sai ya ga ɗan uwansa sai ya ja shi gefe ya ce mishi innama ana akhuk ta tabtahis ma kan ya amalu ya kira kanin sai ya ce mishi ni ne yusuf duk abin da ka gani ko ka ji ka ja bakinka ka yi shiru kar ka damu bayan an musu awu an musu duk abin da da a musu sai annabi yusuf ya ce a ɗauki mudun au nashi a saka ko na sarkin a saka a cikin abincin binyamin aka saka ba fa yana so ya kala musu sharri ba ne Allah da kansa a ƙor'ani ya ce ka zalika kidina li yusufa Allah ce mu muka shirya ma yusuf ya yi haka aka ɗauka aka saka bayan sun fita sun yi bayan gari sai aka bi su ayyatu hal'iru innakum lasarikun aka ce an yi sata sata e suka ce ai mu yan babban gida ne ba zai yi mu zo mu yi sata ba aka ce musu to dai an rasa mudun sarki saboda haka kawai abinda za a yi caji aka ɗauko cajen kaya tun daga kan kayan babban ana zuwa kan kayan binyamin sai aka ciro mudun sarki sai aka ce to kun ce ku ba barayi bane gashi kuma an samu abin da ake nema a kayanku kalu sai suka ce in e, yasrik faqad saraka a min qabl suka ce yalla boy in yaron nan ya yi sata ba laifi ba ne, ba abin mamaki ba bane faqad saraka a lahu min qabl dama yana da wani wa barawo eh amama suka sha in ya sarik in har ya yi sata wannan ba abin mamaki ba ne faƙadi saraka akul lahu min ƙablu wansa dama ya taɓa sata Allah sai yake fa a sarraha yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha annabi yusuf sai ya sake shanye wannan maganan a ransa wa lam halahum ko a fiska bai bayyanar da takaicinsa ba qala antum sharrun makana yake kuna nan a yadda na san jama'a muna ji duk ka ɗauka waɗannan labarai bayanai da Allah ya yi na tarihin a banza ne wato dukkan makiyanka da kake gani ka taɓa samun makiya irin waɗannan an taɓa adawa da kai irin wannan to saboda musulunci ya nuna maka shi addini ne da Allah ya tsara shi a kan tsari wadda ke inganta rayuwa ta duniya da lahira. annabi yusuf bai sai musu da ni dai ba za a ba da shi ba tun da sharaɗin wadda muka kama da kayan mu riƙe lokacin da suka ɗaya da tsammani babu yadda za a yi a ba su binyamin sai suka koma suka yi shawara babban su ce to ni dai ba zan bar misira ba ku koma ku je ku samu mahaifinmu ku gaya mishi abin da ya faru in bai gaskata ba tawagar da muka taho da ita ya tambaye su ni dai ba zan bar misira ba sai in baba ne yace na koma gida ko kuma Allah ya hukunci akan zamani suka koma kai wata rana annabi yaqub alaihi salatu wassalam ya matsu ya yace musu kai izhabu fatahassasu min yusuf wa akihi ce kawai ku tafi ku je ku binciko min yusuf da dan uwansa kai tsaye suna dama babu abinci ga mahaifinsu ya tsayar musu suna shigowa misira kai tsaye suka yi ofis ɗin annabi yusuf alaihi salatu wassalam falamma dakalu alaihi lokacin da suka shigo wajen annabi yusuf kalu sai suka ce shi ya ayi al'aziz ya kai wannan shugaba masana wa ahalana durru rayuwa matsatsi ya addabe mu da mu da mu. fa auki lana alkai wa tasaddaq alaiha ka taimake mu da abinci a muda mana abinci a ba mu sadaka inna Allah ta mutasaddiqin Allah na takayya da alkhairi ga masu sadaka kana sai ya ce musu hal alimtum ma fa'altum bi yusufa wa akihi id antum jahilun yake shin za ku iya tuna abinda kuka yi wa yusuf da ɗan'uwansa? uwansa a lokacin kuna cikin jahilci kalu sai suka ce a in naka la'anta yusuf suka ce yallaɓai ko dai kai ne yusuf ƙala ana yusuf ya ce musulmi ne yusuf wa haza aki yace wannan shine dan uwana. ƙadiman nan lahu alaina yace kun ga Allah ya mana baiwa innahu man ya wa yasbir yace kuma ku ji yadda al'amarin yake duk wanda ya tsare tsoron Allah yayi yi haƙuri da matsayin da Allah ya ajiye shi ba hasada ba ƙiyayya ba ƙyashi fa inna Allah la yubi'u ajral muhsinin Allah bai tozartar da aikin waɗanda suka kyautata qalu tallahi sai suka ce mun rantse da Allah laqad asaraka Allahu alaina Yusuf Allah ya fifita ka akan mu wa in kunna lakafi'in suka ce mun tafka ganganci da kuskure babba kana sai yace musu la tasriba alaikum al yace musu daga yau na kashe wannan maganar ba zargi tsakanina da ku Ya gafirullahu lakum yace duk abin da kuka mun na yafe muku kuma ina roƙon Allah ya yafe muku wa huwa arhamur rahimin shine mafi jin kan masu jin kai waɗannan mutane su ne sanadin da annabi Yusuf kusan shekara arba'in bai ga iyayensa ba yau an zo an tada maganar ba a wuce minti sha biyar bai ce ya yafe musu la tasriba alaikum yau. Ya yace daga yau na kashe maganan ba zargi tsakani na da ku duk abin da kuka mun na yafe muku yaghfirullahu lakum kuma ina roƙon Allah ya gafarta muku wa huwa arhamur rahimin shine mafi jin kan masu jin kai in dai zan tausaya muku na yafe muku Allah zai yafe muku sai ya ɗauki riga sai ce izhabu bi kamisi haza yace ga rigata ku tafi da ita gida fa alquhu ala wajhi abi in kun je ku dora ta a fiskar babana ya ati basira zai dawo idan sai yana gani don annabi yakub ya shiga takaitin da sai da ya makanci ya ati basiran zai dawo yana gani wa atuni bi ahalikum ajma'in yace kuma duk ku debo iyalanku ku zo zan rike ku da yawa malamin tafsirin alkur'ani suka ce wannan gangami da annabi yusuf ya yi shi ne farkon shigowar banu isra'ila misira da fir'auna daga baya zai na gana musu azaba a matsayin baki duka waɗannan gidajen ya ce musu duk kowa ya koma ya je ɗebo familinsa ya zo tun da na samu dama ya ce zan rike ku yanzu kai wannan kisar kana jin labari ne kawai aka bamu ba darasi ake koya maka ba ya yafe yace kuma na roƙon Allah ya yafi ka zauna ka kalli kisar annabi Yusuf a sanadiyar mutanen nan ya zama bawa aka sai da shi yadda ake cinikin bayi ba a jima ba sai ga annabi Yusuf ana mai sharrin fyaɗe a gaban mai gidanta take cewa ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa an juna! Au azabun Ali. yallaɓai me amfani me sakamako da ya dace ma wadda ya so ya farwa matarka ai kurkuku ne kawai mai abin nan ɗinsa kala rabbi su jinu a habbu ilayya annabi yusuf ce in je in yi ta zaman kurkukun ya bi mini min ma ya da uni ilayya akan abin da suke nema na ne duk zaman kurkukun nan da rabuwa da iyayensa da duk abin da ya shiga nan waɗannan mutanen ne yau ga shi an tada maganan take yake musu na yafe muku kuma na kashe magana yake kuma duk ku je ku ɗebo iyalanku ku zo in riƙe ku faɗuwa ya yi da ya haka in dai alƙur'ani da sunan zamu bi to duk inda ka bi irin karatun kenan ka dubi irin abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskanta a makka ran da aka yi fatu makka cikin kowa ya ɗore ruwa hankalin kowa ya tashi suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ma rauna anni fa'ilun bikum yace musu me kuke tunani zan dauka na fansa kaga abinda aka musu a makka kaga yadda suka bar makka irin taskun da aka dinga yi wa musulmai a makka annabi yace a tunaninku me zan muku kalu suka ce khaira yace a shelanta man dakala al-masjid fa huwa amin duk wanda ya shiga masjidul haram ya sha wa man dakala kaza fa huwa amin wa man dakala dar abi sufyan fa huwa amin wanda ya shiga gidan abu sufyan ma annabi ya ce ya sha karshe yake ku je kawai antum mutlaqa annabi ya ce magana ya wuce wannan fa da shi aka gina mana addini a tsakanin ƴan uwantaka ashidda'u alal kufari sai ce ruha ma'u bai suna da tsanani a kan kafirai amma suna da jin kai da rahama a tsakanin ‘yan uwansu. Musulunci ƙarfinsa wajen ‘yan uwantaka ya wuce dukkan tunaninka. Abu na biyu da yake damun mutane game da ‘yan uwantakan musulunci shine ka lura wato shi musuluncin shi ne ya haɗa ‘yan uwantakan to nan kuma don kuna tarayya da wani a musulunci to nan kuma ba zai zo da abin da zai taɓa musulunci a bar shi ba domin musuluncin ai shi ne ya haɗa komai jama'a ni kun gane to nan kuma idan aka ma wani musulmi martani ko aka nuna ɓarnarsa ko aka ɗauki wani mataki akan ɓarnarsa saboda ɓarnarsa a addini sai aka to yaya musulmi a'a kamar a ce uwa ɗaya ne uba ɗaya ai kaga uwar da uban su suka haɗa ku to ɗaya sai ya tashi zai ci mutuncin ka kaga ai zai taɓa tushe ne to ba za a kame hannu a bar shi ba tun da duk abin da muka faɗan nan addinin shi ne asali shi ya haɗa ‘yan uwantakan to kuma ba za a zura ido ma wani ya taɓa musuluncin ba jama'a mun fahimta? domin da yawa waɗanda ba su fahimta ba in wani musulmi ya zo da ɓarna, ko bidi'a ko shirka ko wani mummunan abu aka fari aka farmishi sai aka to ai dan uwanku ne musulmi eh to ai musulunci dama shi ya hada mu to in shi hada kuma ya za a bari ya taba uwar gayyan ai dama dukan mu alfarmar musuluncin ake daga mishi kafa kun fahimta to idan ya zo zai taba musulunci sai a kame hannunsa duk abin da muka faɗan nan alfarmar musuluncin ne alfarmar imanin ne alfarmar sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, to kuma bai kamata abin da shi ne ya sa a mishi kara sannan kuma ya zo zai rushe wannan abun ba in an rushe to ai an rushe kowa ka kalli shari'ar musulunci yanzu in ba dun dokokin shari'a ba kwace kwace a ce yanzu an halatta kwace kwace ba haramun ba ne adadin wadda za su ma kwace sun fi adadin wadda kai da ka musu kwace a ce da aka hana kwacen kai ma an taimake ka inda za a ce ya halatta a yi kwace wadda za su tare ka su ma kwace to duk lokacin da ka ga an yi doka a shari'a karkata ka kai ma da amfaninka wajen kiyaye wannan dokan domin inda kowa ya zama irinka to da an kwanci mu yi aiki tare mu yi tafiya akan ‘yan uwantaka na musulunci mu kimanta musulunci mu kimanta ‘yan uwanmu mu kame hannun maɓarnata daga cikinmu sannan kar mu zura ido wannan alaƙar ta musulunci kuma mu bar wani ya zo ya rushe ta jama'a mun fahimta Allah ya muku albarka fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha ta wa ilai.